Yau muna ashirin da biyar ga watan Ramadan, sun ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu, ya dace da sha shida ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku. Muna wannan masallaci na dogon koli ci gaba da tahakinmu na tafsiri cikin tsohatin misali insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta casa'in da bakwai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أم ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا jiya cikin karatunmu an nuna mana falalar jihadi da kyakkyawan sakamako da masu jihadi suke rubanta da shi na daga cikin nau'in jihadi hijira wato inda duk aka hana ka bauta Allah a kyale wannan gari ko ƙasa ka koma gari ko ƙasar da za ka samu dama cikin sukuni ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala in yin haka laifi ne zunubi ne domin za a iya kai kama da aikata abin da yake kila wani abin ma shirka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya waiwayi irin waɗanda suna da damar da sa yi hijira amma ba su yi amfani da damar ba In إن الذين توفاهم kafi da iren waɗannan wanda suka ƙi hijira suka zauna suka naɗe a ƙasa ta kafinci kuma ba su iya sai da sha'a'ir na addini suka yi rayuwa har mala'ikun mutuwa suka zo gare su za su anshi rayuwarsu su koma ga mahalicinsu Allah sai ya kubanta su da wata sufa mummuna ya ce zalimi an kusurin waɗannan mutane su ne suka zalunci kansu suka cuci kansu suka yaudari kansu suka ƙi hijira kamar yadda Allah ta'ala ya umarce su. Falu, to za su ce masu suna tir da Allah waje da su ma'ana mala'iku da za su aishi rayuwarsu idan suka ga yanayin da suke ciki za su yi masu magana kamar haka suna tir da Allah waje da su. Kalu fi kuntum Kuko ya kuka zauna kuka kasance a wannan hali, ina dalili, ina mafari. Ya aka yi haka, kuma menene bambancin ku da sauran mushrikan? Kalu sai su ce, ma'ana waɗanda suka ke hijiran nan za su an samu mala'ikun mutuwa da cewa kunna mustad'afina fil ardi mun kasance muna da rauni a wannan ƙasa ko a wannan gari ba mu iya yadda za mu yi ba ba mu da hila ba mu da kowa ba mu da haula ba mu da kowa don haka ba mu iya hijira ba kuma ba mu da ƙarfin da za mu tsaye da addininmu kamar yadda Allah ya ce kaga akwai matsala fil ardi a wannan ƙasa ta kafirai qalu sai wannan mala'iku su ce musu suna tidda Allah waje da su alam takun ardullahi wasi'a shi ƙasar Allah duniya ba tana da faɗi da yalwa ba fata hajjiru fiha mai yasa ba ku bar ƙasan kafici da ake hana ku addini ku yi hijira ku tafi inda za ku sami sukunin bauta ma Allah kamar yadda yake bukata ba wannan maganar taku ba ta zan hujja ba kuma ba za a anshe ta a matsayin dalili ba wajibi ne duk wanda baya iya tsaida addinin shi to ya bar inda ake hana shi ya koma inda zai sami sukuni ya bauta ma Allah domin ba a halice mu dan wata manufa ba sai dan mu bauta ma Allah shi kadai wahdahu la sharika lahu wannan har yanzu yana aiki idan mace na tare da miji yana hana ta abin da Allah ya wajabta mata yana hana ta tsayar da sha'a'ir din wajibi ta gyara wannan miji domin zai kai ta jahannama idan mutum na zaune a gida aka hana shi gidan suka hana shi tsaye da addini suka fitine shi a kan addinin shi wajibi ya bar wannan gida domin ba shi ne kawai gida a duniya ba idan mutum na anguwa anguwan suka hana shi addini suka hana shi tsayi da abin da Allah ya wajanta masa ya bar anguwar haka gari haka kuma ƙasa dole ne Allah ya yalwata duniya tana da faɗi idan nan ba a ƙaunan Allah can ana ƙauna da waɗanda ba su ƙaunan Allah wanda za su hana ta bauta ga Allah ko ma inda za ka je ka yi addinin Allah wannan shi ya ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ga abin ya ci ya ki mewa ya ba da umarni ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ya tashi daga rayuwar makka ya koma madina domin su samu sukunin tsaye da dokokin Allah ba kafin annabi annabawa da yawa su ma wannan ya same su ku dau annabi ibrahim inni muhajirun ila rabbi sayahdi yace ni kam wannan kasa duka anna sun kwamama mai addini sun sa mai ido suna cutar da shi Allah ya ce su koma kasar sham ya ce to dutse kai kadai kai imani da ni a kasar nan sai kuma mata ta sa don haka ku tashi mu bar ƙasar nan mu koma biladi suka tashi suka koma can Allah sai ya masu rahama ya masu baiwa kuma ya ba shi zuriya kamar yadda ayoyi suka nuna mana kenan ka zauna kana cewa to ni, ya zan yi kuma akwai yadda za ka yi a tauye maka addini a tauye maka imani sauye maka aƙida wannan ba za a yarda da shi ba a musulunci ula'ika kama awahum jahannan. Allah ta'ala ya ce irin waɗanda suka zauna ba su hijira ba kuma a inda suke ba su iya tsaida addinin Allah kamar yadda ya umarni ba to makoman su jahannama ne Allah ta kare wa sa'at nasiha sir da jahannama ta zama koma ga bawa domin wanda duk ya shiga jahannama to ya gama tabewa da ma mahaifiyarsa ta yi tsarin shi ba a ma haife shi ba aka zubar da jini kawai da ya fi mashi alkhairi da ya fi maka ɗaukaka ba a ma shi ba balantana a bashi sakamakon da za a ba shi gobe kiyama illa mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal amma banda masu rauni na gaskiya akwai waɗanda yake ba su da yadda za su yi su yi hijiran saboda raunin su ya yi yawa kamar yin su abbasu ɗan rabi'a kamar salma ɗan hisham da wasu iran-iran su da dama wanda ba yadda za su yi su yi hijiran saboda raunin su da irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu da Allah ba zai kama su ba kamar a abdullahi dan abbas shi ma a farko yana cewa kun ka ana wa ummi mimman lafa an ni da mahaifiyata muna da rauni muna cikin waɗanda Allah ya mana afuwa Allah ta'ala ya tsara masa yadda wannan hadisi ne ya zo sahihi imam al-bukhari ya rawaito sayyidina abdullahi ɗan abbas yana cewa kuntu ana wa ummi min al-mustad'afina Allah ya akbar Allah subhanahu wa ta'ala yace la yastati'una hilatan suwa ne ne masu raunin da aka yi masu sauki waɗanda ba su da wata dabara ba su da wani wayan da za su yi su gudu kuma ba su da ƙarfin da za su fito su hijira kai ba masu da abin da za su ci ko a hanya haka nan ma ake buga-buga a gidan waɗannan duka Allah subhanahu wa ta'ala ya masu hangame ya masu afuwa fa'ula'ika asallahu an ya afuwa an waɗannan tabbas Allah ta'ala zai masu hangame ya masu afuwa kuma ya yafe masu domin abin da ya fi ƙarfinsu ne kuma ƙa'ida ta addinin musulunci la yukallifu Allahu nafsa illa wus'aha Allah bai taba sa bawa yayi abin da bai iyawa ba in ma ya sa shi ya kasa to Allah gafuru hakimin ne ya yafi akan Allah akuwan gafura lallai Allah ya kasance mai matuƙar afuwa ne mai yalwan gafara Allah ka yafe mana baki daya na'am ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يهاجر في سبيل الله wanda bi ya fita ya yi hijira saboda Allah don addinin Allah don neman yardar Allah don ɗaukaka addinin Allah wa Allah ya yi masa alkawari ya jiskar arfin muhakama zai sami wadatan waje da wadatan dukiya da kwanciyar hankali kuma ya turmuza hancin kafirai ya basu da bakin ciki zai sami wannan muragaman kasira mai yawan gaske wa sa'atan da yalwa duk abin da kake ganin ka rasa Allah sai ya baka wanda ya fi shi duk abin da kake tunanin za ka yi hasara in dai ka yi don Allah ne Allah sai ya awwaba maka da abin da ya fi shi kamar ya karin min baitihi muhajira wanda duk ya bar gidansa ya tafi hijira ne Allah yake neman yardarsa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake wa sa'a Allah ya yi alkawali Allah wa rasuli ya hijira nan ne domin neman yardan Allah da sa'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam thumma yudrikuhu al-maut yana hanya kafin ya isa gidan musulunci sai mutuwa ta same shi Allah ya anshi rayuwarsa faƙar wafa a ajiyarhu alallahi wannan ladansa ta tabbata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a hijiransa ta tabbata ladansa ya tabbata kan mu manta a zamakin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hijira masu hijira sun suka kamar gida kashi uku kashi na farko wanda suka yi hijira don Allah don neman yardar Allah suka bar dukiyarsu suka bar gidajensu suka bar gonakinsu suka bar iyalansu in ba su yi imani ba ‘ya'ya ko mata duk sun ba'anta barin su suka tafi madina waɗannan su ne masu hijiran farko kuma waɗanda suke da ƙololuwar daraja kashi na biyu da na uku sun yi hijira amma ba Allah suke nufi ba wannan kasan masu gidansu ubannin gida suna da hali sun yi hijira zuwa madina saboda haka ya wai ga gaba da baya inda yake samun hutawa inda yake samun kudi inda yake samun kwanciyar hankali gashi yanzu ya tafi madina saboda haka ya zama mun dole in bi shi domin in ci gaba da cin amfanin nan da nake samu su ma waɗannan sai suka yi hijira ka isa ka ce ba su hijira ba amma niyyarsu don Allah ne a kashi na uku Ko kuma sun dafa suna neman aure ne suna son wanda suke so sosai suna ganin rayuwa ba za ta yi daɗi ba in ba su aure su ba Ku iyayensu sun kwashe su sun yi hijira da su zuwa madina yanzu ya za a yi bayan da zan aure ta sai na bi ta na hijira kuma ire-irensu sai suka biya rima domin su sami auren wanda suke so suka shiga sahun masu yin hijira to ka isa ka ce ba su yi hijira ba sun yi hijira amma manufansu Allah ne a'a matar da suke so suka ji shi ne subhanahu wa ta'ala cikin wannan ayar yake cewa duk wanda ya yi hijira fi sabilillahi to ko ya mutu a hanya bai kai madina ba ladan sa ta tabbata yana cikin masu hijira in an zo kiyama za a sa shi a shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a mashahurin hadisin nan wanda sayyidina Umar ya rawaito mana shi Allah ya kara masa yadda wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce innamal a'malu binniyat وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه duk wasu ayyuka da muke yi ingantuwansu da karkuwansu da samun sakamako mai kyau yana da dangantaka da niyan mai aikin saboda haka wanda ya hijira don Allah don biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hijirarsa ya samu ansuwa ga Allah domin ya yi don Allah ne kuma ya yi biyayya da umarnin da Allah ya ce manzo ya gaya mabiya. Amma wanda ya hijira don duniya, ya je ya sami abin duniya, to shi kenan in ya yi sa'a zai samu, in bai sa'a ba ya biyu biyu, ba duniyar ba Allah, kuma shi ya fi aukuwa ga mafiya yawanmu. kenan wannan yana nuna mana duk abin da za ka yi ka yi don Allah ai wani lokaci mukan nuna muna son wani ba don Allah ba kawai don wani abu da muka gani na duniya wani lokaci mukan yadda da wani ba don Allah ba don abin da muka gani na duniya wani lokaci mukan kyautata ma wani ba don Allah ba don abin da muka gani na duniya ko ba a yi mace a gidan miji ke ta haba-haba da ɗan da ba ita ta haifa ba kawai don ta samu yadda take so a wajen mijin ba don Allah ba ya sakan mata ragaman dukiyarsa ya amince da ita ya yadda da ita kaga wannan in ta samu to ta ɗan samu ƙwalama wuta na jiranta in ba ta samu ba ta yi asaran duniya da lahira hakanan kamar yadda muka ce sai ta nuna soyayya ga wanda zai aure ta amma Allah ya sani ba fa tana son shi ba ne don yana da kuɗi ne ko yana da mulki saboda haka ko ya ita ma ta zama mai hanshakiyan mai kuɗi ko ta zama ke dade amma manufanta kawai ka samu abin duniya to in ta samu ta samu ta ɗan taɓa ya zama zuman da ta lasa ya makale da ita ta mutu lahira kuma ba ta da shi man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ثم جعلنا له جهنم يصلاها mazmuman مدحورا wanda aikin da ake ma Allah ya zan rayuwar duniya yake nema da ita Allah ya ce abinda muka so sai mu gaggauta bashi kila kina neman inda mai kudin tsiya ne ya sai maki mota ya gina maki gida ya yi kai ke haji wannan ya wannan kun ka zuwa bayan wata fata na shekara duk wata hudu ku je Dubai ki wo siyayya ya ƙara maki a yi maki siyayya shi kenan da wannan kika nuna masa tsaban tsantsabaran madarar soyayya bayan kin je gidan to ya dai hana ki abin da zaki ci ba amma za ki ta uwa ta uba ga duka ga cin mutunci to kin ga ke kina neman wancan ne Allah ya baki wannan kun ji abin da Allah ya ce eh ga dukiyar ba ba ki samun yadda kike so abincin ma in kin ci sai a ce ki yar matsiyata ba sabon ba la ilaha illallah muhammadur rasulullah to jama'a musulmi kun ga irin wannan aikin ko komai ba mu idan Allah mu yi domin Allah eh, ba ma tabewa in mun yi domin shi al'amarin mu zai tafi daidai in mun yi domin shi za mu samu yardarsa in mun yi domin shi sannan ya ce in kuma mace ne kake so kai hijira to ka aure ta sai ne kuma ka mutu ka shiga a jahannama har yanzu wannan abin yana aukuwa sai ka ga mutum bai zuwa sallah sai ya kama neman ɗan mutane babanta mai addini ne kullum sai ka gan shi ya zo sahun gaba a masallaci saboda me baban ya ce a Ya hannun da shi muke sallah kullum kuma yana sahun gaba kafin a yi auren ta kwale ya hana ka sallar ka ta zama a maho kuma matar baka samu ba mu gaskiya kai wato mazanmu da matanmu ba mu bautan Allah dan Allah sai mun kara wata bukatar mu billahi lazi din mun gama ƴaƴan hasa'a in ɗabi'a mu kenan yawa ba ki tashi kyautata ma miji ba ki tashi bangale mashi baki kamar an tona fate a faranki sai kina son ya sai maki wani abu Wane eh? wane yayi ne an gane to ya tsaya don kanshi waye isa ya tada shi ba mutum bane in kin ga ya tsaya dan kanshi yanzu aka ya ci fayil ne Allah ya kiyaye eh ni wannan ma ba san shi nake ba da tsayin ka muku da zan iya an gane ai to wancan na bayan yana ba a kunna ba baya yi to shi kenan to a haƙo hama na kai kace za a kwana a yi ok bari za a kashe za a kashe Allah ya kashe mana fitina a irin waɗannan abubuwa suna aukuwa da yawa Allah ya kare mu Allah ka ba mu imani wa kana Allahu gafuran afuwan rahima kuma gafuran rahima Allah ya kasance mai yawan gafara kuma mai yawan jin kai Allah ka haɗa mu da lada ka cika mana sakamakon aikinmu na alkhairi ka yace mana kuskure na'am وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تكفروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فإذا ضربتم في الأرض إذا تفيا كافا kama za ku je wani sassa daga sassan duniya ko wani gari daga cikin garuruwa alaisa alaikum jinahun ba ku da laifi kuma ba ku yi zunubi ba an tafsiru min salati ku yi kallon ƙasar ma'ana duk wata sallah mai raka'a hudu kuma da ita raka'a hudu afwan biyu shine salatul qasr sallan kasar mashru'iyya ce da farkon al'amari sai in an sami tsoro da rashin kwanciyar hankali amma daga baya aka mai da ita rufsa ga duk matafiyi idan masafa matafar ta kai yadda za a yi ƙasar sannan tahiyar ba ta saɓan Allah ba ne wanda zai je ƙwallo irin ƙwallon zamanin nan a wannan ba zai ƙasar ba amma abin mamaki wannan ina karatu ina duba wasu abubuwa ina karantawa a social media sai na ga wai wani a misira ya yi fatawa wai malami wai ya yi fatawa idan kota mai koyar da wasan kwallo ya ce ma 'yan kwallon shi cin din shi su iya azumi saboda yanayin kwallon da ba a buga to ya halatta su aje azumi sai inna lillahi ina inna ilaihi raji'un ulama usuli eh ulama usuli wannan shine ire-iren nan da muke kama da shi dole ne duk mai hankali a yau sai ya yi hankali da wasu fatawoyin in ba haka ba zai barar da addini ya Allah ka tsare mana imani yanzu kamar ku mata ne abin bakin ciki duk wanda zai maku fatawa in kuna da ciki kakwai azumi ku ciyar ko kuna shayarwa kakwai azumi ku ciyar kun ji fahimtar shi tare da ba shi ne tabbatacce ba ba shi ne mafi inganci ba ba shi ne tsawaba ba annabi sallallahu alaihi wasallam a ingantaccen hadisi ya ce Allah ya sauke ma matafiyi azumi da rabin sallah da mai ciki da mai shayarwa da wannan za a dogara bayan hadisin ƙarara yana nuna an sauke an yi rangwame ne na in ba za ka iya ba ije nan gaba ka biya ko matafiyi in ya ije azumi bai biya ne to an haɗa shi da mai ciki da mai shayarwa ita sai da ce ba za ta biya ba kawai zan ci da mutum ɗaya ne abu mai mamaki malam ko shekaran jiya wata ta turo min tambaya wai da Allah ta ji an yi fatawa an ba da bayanan malamai har kashi biyar akan mai ciki da mai shayarwa to ta ɗauki ta aji azumi ta ciyar to ita tambayanta wanda ta yi al'ada wanda ta yi al'ada a cikin azumin za ta iya ciyarwa ko shi sai ta biya a ganin gadarin ne kun gani ko? kun gani ko? ta da shirbici kullum in ka ce za ka ji fatawoyi ne daban-daban kuma kowanne za ka ɗauki mai sauƙi ne malamai suna cewa to za ka damo ma ba ka da addini gaba ɗaya za a rusa addini me hukuncin karatun fatiha a sallah eh wanda bai karanta fatiha ba a sallan shi da gangan fa To ko kun san cewa akwai fatawar da take cewa ba dole ka karanta fatiha ba kuma kake ce wai yau aka yi ta tun farko aka yi ta kuma cikin manya-manyan malaman duniya imamu abu hanifa imamu abu hanifa da imamu sauri da imamul auza'i duka waɗannan malamai sun tafi akan cewa karatun fatiha ba dole bane a sallah to sai ka zo kai fatawa da shi menene dalilin su suka ce Allah ta'ala ya ce fasara'u ma ta yassara min al-qur'an ka karanta abin da ya saukata a al quran saboda haka abin da ya saukata kowace aya ta karanta ma ta yassara min al quran sannan suka sake hujja da hadisin almusihu salatahu wannan da annabi ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli suka ce ai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa sun makara amma ta yassara min Al-gur'ani. al-qur'ani bai ce ka karanta fatiha ba amma ina hadisi sahihi da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la salata لمن لم yaqra bi الكتاب to idan ka zo yau ka ce wanda bai karanta fatiha ba in ya karanta sura sallar shi tayi an ka ba sa mutane cikin dimuwa kuma wani abin mamaki nan mun taɓa karatu ba ban manta ba a nan muna maganan haihuwa akwai wanda ta ce mun ɗan uwarta ta haihu sau ishirin da biyu sau ashirin da biyu a nan aka gaya mun to wanda ta haihu sau ashirin da biyu ko dai duk shekara ma ne take haihuwa ba ɗaga kafa kaga ta shekara nawa ashirin da biyu wanda yana da wahala domin ciki dai wata tara to a ce hutu mata uku da haihuwa take sannan da za ta ciki kenan in ta yi wannan fatawar sai ta shekara ishirin da biyu ko fiye da haka dole ma ya ta haka ba ta azumi ba ta azumi ko ba haka ba ne kuma da cikin take namiji abinci da cikin take kwalliya ta shafa jambaki ta ɗigon indiya a je a yi tsalla a gado bari in faɗi sosai don a gane abin akwai son zuciya ko ba haka ba ne azumi ne za a jingine shi ne ɗan mene ɗan goma ba ɗan mowa ba wallahi mai a hankali duk mai da girgire da addinin shi wata rana in ya sha wata rana sai ya kifar ina gaya muku ko fatawa ne ka ji mafi inganci ko ka ji an ce malamai sun yi saɓani ɗauki mafi inganci domin gaskiya guda ɗaya ce wannan ya ce maka daidai ne wannan ya ce maka ba daidai ba ne to wannan abin yana iya zama kuma daidai a lokaci ɗaya ba daidai ba dole ɗaya ne daidai cikin maganan biyun nan ɗayan ba daidai ba ne kila kun fahimce ni kamar misali kuna zaune ne sai aka ce babu ya tazo gidan nan yau sai kika ce tazo sai abokiyar zaman ki ta ce ba ta zo ba to ji zai yi tazo kuma ba ta zo ba akwai mai gaskiya a cikin ku akwai wanda ya kuskure kila kun gane nufi na saboda haka ashe sai ka ɗauki mafi inganci yawa mafi inganci kaga ka tsira kenan idan ko kana digirgire kai duk inda ya fi sauƙi za ka bi to billahi lazi za ka kwana a daji dajin ma da zakoki da mesa su haɗiɗɗiye ka su laƙwanƙwane ka su zaƙalƙale ka addini ba wasa ba ne kullum ana jin mafi inganci domin ka samu tsira baiwa Allah kuma duk wanda kake wannan yanzu ka je Allah ya sa iyayenta na raye ka tambaye su haka suka yi kuma me ya same su me ya samu ƴaƴan ita da take sha yanzu an sha sanda ake da cikin ta ko sanda ake shayar da ita domin duk mutumin da ya zo duniya aka haife shi kuma aka shayar da shi to Ramadana ta zo ko dai ana da cikin shi ko ana shayar da shi ko ba gane ba Ramadana ba wata goma sha biyu yake kewayowa ba ciki ba wata tara ba ne shayarwa fa wasu sai sun shekara biyu ma to kaga kenan ke ma an shayar da ke ko an yi cikin ki an shayar da ke da Ramadana ki tambayi mamanki ta aje azumi ta aje azumi saboda son zuciya da san jin daɗi Allahu akbar wani abu ne ya faɗo mani wani abu ne ya faɗo mani wallahi magabata na daga cikin takensu za ka suna cewa in ba bin ishi da rana tsaka dan mai azumi ba ba din duhun dare mu yi tsayuwan dare mai tahajjudi ba wallahi da ba za mu so mu kwanaki tsaye a duniya ba abinda suke faɗi ke ba din kishin azumi da rana ba ba din tsayuwan dare da daddare ba da ba mu fatan Allah ya kai mu gobe ba ba kama azumin ramadana sun suke nufi ba ba kuma sallan a zuhur ko asar ba da Allah ba mai fatan ta kai mu gobe ba to amma wai ramadan da rukun rukuni na musulunci baiwa Allah ruwa ta wai shine wai ke kina farin ciki kina shayar da ra wallahi dan ne na lura sai ta kuka in ina azumi ni ma in ta wahala to ka Allah ya sa kin manta wata dama Allah ya baki ya kawo ki Ramadana magabata sukan zubda hawaye suna addu'a Allah ka kai mu Ramadana saboda falalan yin azumi da falalan wata da irin abin da ake samu na garaɓasa ina mamakin wanda wai har zuciyarta ya mata daɗi tana mumina wai kawai tana da ciki bayan kullum ana faɗa da ita da abokiyar zamanta, wai ta shiga cirakan miji ka ji ka billahi lalli za ta yi wanka duk da tsoron cikin nan ta sa matsatsan kaya yadda zai gani ran shi ya biya ku bari mu fito da abubuwa don mu faɗi gaskiya kuma mu yi abin da ya dace billahi lazi wata kogo da za ta haihu ba ta sakin miji in ji na ce billahi lazi ani ba mace bane amma na faɗi a kuma ƙaryata ni Ah, balantana ne shayarwa wanda sai a gungun da ɗan can ma ya ta tsalla ihu ba a masan yana yi ba wani lokaci ma an aje shi a gefe ne a turo shi ya gungumo ya fado daga kan gadon wasu kuma su ba shi kwaya ya sha ya tabbaci kai ya dami jama'a ko wai eh, ke ba shi kwaya harkar nan sai an sa shi ya bacci kaga an juyar da kwakwalwan shi tun yana yaro an koya masa shaye-shaye wata kuma wai ita ne ba za ta yi azumi ba amma ga wata can a gadon asibiti wata ta ɗaya ramadana har yau ba ta san inda take ba kuma wallahi in ta warke sai ta biya sai ta biya sai ta biya hmm. Allah aka ba, ya Allah ka ba mu karfin imani ni ina mamaki ma yadda hazin zuciyarki zai daɗi kina wannan aiki kenan mu dai ya Allah kada ka gajiyar da mu ko mun tsufa Allah ka ba mu ikon yin azumi wallahi kuwa ko mun tsufa in ta kaddara mana tsufa Allah ka ba mu ikon yin azumi babu laifi in kasar sala in shakkin an yabti da kuma na kafar in kuna tsoron kafirai su ne su to yanzu an mai da ƙasar hurba ko da hadari ko ba hadari ko da abokan gaba ko ba abokan gaba in dai tafiyar ka ta kai yadda za ka yi ƙasar za ka yi ƙasar kuma an haddade kwanakin da za ka yi in ka je inda ka tafi in ka wuce wannan kwanaki za ka cika sallah ka zama ɗan gari inna alkafirina kanu lakum aduwwan mubina lallai kafirai sun kasance manya-manyan bayyanannun abokanan gaba gare ku Allah ka kiyaye mu na وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى ولتأت طائفة طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تكفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم ألم من مطر أو كنتم أو كنتم مرضى أن تبعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا akwai wani abu da muke ce mashi salatul khawfi wato lokacin da ake halin yaki ko fitina ta samu ƙasa kowa na sa abokan gaba na karo kare. to a wannan lokaci ba a soke mana yin jam'i da mu ba. sai aka ba da wani yanayi yanda za a yi sallar ta jam'i a kenan na daga cikin hasararren namiji tababbe wanda ya wayi gari lafiyar shi lau ana ta da sallah amma yana zaune bai yi an yi da shi ba yana daga alaman mace ta samu miji shaƙi mare arziki ke miji baya zuwa sallah yana kwance a ɗaki kina ganin shi haɗai sallah a gama bai damu ba wanda ta samu irin wannan miji wallahi ta yi asarar Allah ka raba kowa da irin wannan miji duk mai imani kada Allah ya haɗa ka da irin wannan biki domin na daga cikin alaman imani halattar masallaci na daga cikin alamar rashin imani ga namiji bai halattar masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana cewa ku da ba ku zuwa masallaci ina gab da in sa a kira sallah in in zuwa masallacin in sallah in samu wasu sahabbai a samu kakkirare da itatuwa mu bi gidajen waɗanda ba su halartar masallaci suna jami mu cinna mashi wuta ka ko ga iyaka ke a yi ƙwarmus sai umar yana cewa إن أهم أمركم الصلاة ومن حفظها وحافظ عليها ومن ضيعها فهو لما سواها أبيض gwamnoninsa yake ba su a rubuce cewa duk wanda na tura shi wata ƙasa to ya sani babban abin da zai yi a gwamnati na ya tsaida ma mutanen ƙasan nan da sallah yadda ya kamata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaida mana wanda duk ya kiyaye sallah to ni na aminta ko ni ma ya kiyaye amma wanda duk na ji bai tsara sallah ba to na tabbata abinda ba sallah ba ya ci walakantawa fiye da sallah domin wanda duk bai damu da sallah ba wallahi komi zai iya na barna dan inna salata tanha an al wal munkar Abdullahi dan Mas'ud yana cewa inna Allah shara'a lakum sunan al-huda وإن من سنن الهدى الصلاة في الجماعة ولو أنكم صليتم في بيوتكم لخالفتم سنة نبيكم ولو خالفتم سنة نبيكم لضللتم أو تروايا لك فرصة Allah ya shar'anta muku hanyoyin shari'a. Na daga cikin hanyoyin shari'a da Allah ya shar'anta maku ku yi tsalla cikin jama'a, wallahi da za ku koma kuna sallah a gidajenku to gaba ɗaya kan filifili kun saba ma sunnan manzon su sallallahu alaihi wa sallam idan aka wayi gari kun saba ma sunnan annabin su sallallahu alaihi wa sallam wallahi da kun bata ko da kun kafirta saboda haka mata ku daina sakaci kuma duk da ba a wajabta muku zuwa masallaci ba amma an wajabta muku yin sallah a kan lokaci inna salata kanat alal mu'minina kitabar mawduta ba daidai ba ne kin ji ana kiran sallah ba ki ma yunkura ki dau huta ba kawai kina ta shargallan ki ai sallah a gama ke ba ki ma tashi kin alola ba yana cikin kuskuren mafi yawan mata ko da yawa daga cikin mata don Allah mu gyara din ya wuce wasa yau in mun mutu aka tashe mu za a yi mana hisabi sai an so mu binciken Sallah, mu duk wanda sallar shi ba kai yi ba ba ma za a dubi azumin shi da sauran aiki ba wanda duk sallarsa ta kyau annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce za a yi mashi kankan kudin goro ne a ce sauran aikin ma ba sai an duba ba tun da sallah ta sha to ka yi wasa da wannan ibada tun daga a yaƙi ma ba a ce a haƙura da ita ba sai za sun tafi in kana tare da su annabi ake magana sallallahu alaihi wa sallam a halin tsoro da yaƙi fa aqamta lahumus salata ya zan za ka tsaida musu sallah kai musu limanci salatul hauki kenan to ga yanda za a yi sai a kasa mutane biyu yanzu kamar masallacin nan a irin wannan sallar za mu yi sai a kasu gida biyu liman zai so sallah da kashin farko sauran kuma sun tsare don ka abokin gaba an yi sujjada su zo su hasar ga mutane an gane addinin musulunci wayayye ne baka cewa sallah zan yi na yadda da Allah ko min ta fanjama fanjam a'a fa idza azamta wa tawakkal ala Allah ka'ida na addinin musulunci da abin da za ka yi ka tsara kanka ka yi da kuma sai ka dogara ga Allah ba wai abin da ka zai tsare ka ba takum ta'ifatin minhum ma'ak in ka kasa mutane biyu to kashin farko sai ku ta da sallah tare da su a ci gaba da sallah kashi na biyun nan su sai su dakata su kuma suna tsaronku ta ko'ina gabas da yamma kudu da arewa duk inda wani maki ya bullo su ɗauke shi da bakin bindiga an gani idza sajadu wal ya'khudhu aslihatahum su ma waɗanda suke sallah ba a ce su je su aje makamansu ba da bindigansu a rataye ba a san yadda za ta kama ba in ta kama ko da sun yi ruku'u ne suka ji za a ci ƙarfin waɗancan su ma kawai sai su shiga yawa ana Allahu a kaban ana sakin dole ha musulunci sallah ba karamin abu ba bane wallahi ya yakunu min haƙiƙu waɗancan da aka ce su tsare to sai su zo bayan ku ta ko'ina su tsare ku saboda makiya har ku gama to idan sallar haka a hudu ne an gane to dama kasar za a yi liman sai haka a biyu da jama'an farko shi ba zai sallama ba su kuma sauran mamushi. in an sun gama tahiya sai su yi sallama dama suna cikin shiri sai su koma wajen wanda suka tsare su su kuma waɗannan sai su zo su samu liman bai sallama ba sai a ci gaba da raka'a ta uku da ta hudu su kuma sun samu biyu kai in ma ba ƙasar ake ba a gida ne an gane liman in yi ta hiyar ta biyu sai su su cika biyu an gane liman yana jiran su sai su bi su yi sallama daga nan kuma sai su je su tsaya makwafin waɗanda suka tsare su waɗancan su kuma sai su zo su kabbara liman sai ya raka a biyu da su shi sai ya sallama su sai su tashi su cika biyunsu daga nan kuma sai da a haɗe kun gane maganar don girman Allah a lokacin yaƙi da firgici da tsoron ba a ɗauke mana jam'i ba. Ba a ɗauke mana jam'i ba, kawai ƙato sai kwanta a gadon ki sai keke kamar an dingina gora. A zuhur ba zai je ba yana bacci, la'asar ba zai je ba magaruba isha'i. Allah ta raba mu da mugun Shi wanda ta samu irin wannan Allah ya kaddara ta haɗu da mugun miji sai ta yi a hankali kai ya kai ta jahannama eh ayarin su ba su damu ke maki ba akwai wanda ta kamu kuka take ce mun malam ya zan yi wai mijina bai tashin cewa mu zo mu mu'amala sai an so kiran sallah yake kakki ko zai fashe ne ya fashe? ya je ya yi sallah ke ma ki je ki sallah a dawo in ma za ku kai sha biyu ne ku kai amma in ya ki zuwa sallah to ke ma kake yarda da shi yau bai bi Allah ba sai ki bi shi duk yadda za ta kwaɗe kuma ta kwaɗe billahi lafi ni ne na gaya maki ta kwaɗe me za ki da ɗan wuta eh duk san da kike mashi mai maki fatawa ki kishi sai ya gyara sai ya gyara don yana rantse maki da Allah duk wanda baya sallah ya mutu ta gashi wallahi cikin jina ƙara rantsewa min kirke shi in ta gashi dan annabi ya ce al'ahadin allazi bainana wa bainahum as-sala wa man taraka ha faqad kafara bambancin mu da fama guje ko kowane anne sallah ce wanda duk yake sallah ya zama kafi wanda ko sai san da ya ga dama zai yi misali in an yi azumi shi daga baya zai yi in an yi la'asar daga baya zai yi shine ake ce mashi tarukul salati shi ma yana shiga wutan wailun fawailin lil musallina allazina hum an salatihim duka malamai sun ce ba ana nufin wanda bai sallah ba ne ana nufin mai jinkirta sallah ne shine aka yi masa kashedi akwai wuta ta musamman ta wailin ba ma wutan wailin ba akwai wutan gayi fa khalafa min ba'dihim khalqun adaa'u salata wa tabu'u shahawat fa sawfa yalqawna sayyi'a mutanen kirki ba sa wasa da sallah amma da suka wuce sai aka samu ɗan baya ga dangi sun walakanta sallah suna jin abin da suke sha'awa da ji sai na umar kai wallahi mutanen nan sai dai Allah kawai ya ba mu rahama ba din halin mu ba sai na umar yana jam'in asibati ba ya buɗe ya shigo sai da yi watanni yana shafa ma wuƙar da zai kashe umar kuba yanda in ya soka guba za ta shiga komin magani sai dai lahira ya zo cikin duhu ya ruba mashi wuka a ciki ya jijjuya ta dama ya yi mata tsini da irin abin nan na kibiya ya jizgo ya zare ya sake luma mashi ya sake kasan shi ya sake luma mashi to uku mutane suka ankara aka biyo shi ya ta lulluma ma wasu can wani cikin sahabbai yana da bargo mai kauri ya haɗa shi da ya ungume shi gaba ɗaya da wuka da ya tabbatar an yi mashi shi ma sai ya luma ma kanshi eh ba an ne ne dama wuta ba shi. sai da na umar a nan aka ɗauke shi bai san inda yake ba in aka ba shi magani da nono in san madaha nono mai kyau in aka sha magani da shi nan da nan yake calculating ya didi sai a ga ya amaya duk abin da aka ba shi sai ya dawo tun daga nan likitocin suka ce wannan sai Allah guba ya hada sai da ya yini sannan ya farfado kalmar ta ta farko hal addaitu musalata kun koyi sallah da abin nan ya auku bai ce wane ya yi min wannan ta'addanci ba ya aka yi me ya faru ba kun tsaye da sallah da aka yi min wannan aiki dan Allah ku dubi mutanen aka ce masa mun yi sallah sai ce to ku taimake ni in yi nawa ku taimake ni na yi nawa Duk halin da yake ciki sun san darajar islama sun san darajar arkanin islam mu da ɗan dalili ba da ɗan dalili ba sai mai wasi da addini yanzu muka gama maganar mai shan azumi wani ina shayarwa wata na hudu da haihuwa wata hudu ba ki je ɗakin miji ba wata hudun nan ki hantse da Allah hmm, hmm. a yi dai mu gani sabon salo wai kaza ta ji shiƙa da tsakan dare da wani salon muguntan ne ya fito sabo ba a so mu ɗan tsuntsunta na'am ya koma gidan giya. Allah ya maki albarka kin mata fatawa mai kyau Mm. Mm. Mm. mm. mm. mm. to hmm. hmm. hmm. yayi ƙwarai kuwa Hmm. Allah zai biya ki maganganun su za yi ƙara miki daraja in sha Allah. In matan da mijinta ba ya sallah, to ta sake yadda da shi. In yana son ta mata ya je masallaci, ya dawo da imanin shi. Wannan ita ce gaskiyar magana. kuma kin yi daidai da abin da suka faɗi ki kyale su shaidanu na da yawa Allah ya raba mu da shaidanci ina mamakin matar da za ta samu kanta aka ce ai kabarin shi daban nawa daban wane ki tarayya da da'iri ki ce kabarin shi daban tabbi tabbi Allah ya kiyaye walta ce ta'ifatul uzra sai kuma ɗaya jama'an ta zo lam sallu waɗanda ba su yi sallah ba fali sallu ma'ak su yi sallan tare da kai kamar yadda muka faɗi su an canji kenan fali sallu ma'ak wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum su ma ba wai za su ije makamai ne, kowa makami shi na rataye yawa me yasa wa kallazina kafaru ai su kafirai abinda suke fata lau taghfiluna an aslihatakum wa amti'atakum ku dan samu kana ku ije makamanku da kayan fadanku fa yamiluna alaikum mailatan wahida su kama ku kwaf su kankashe to soja ba makami abokin gaba na da makami sai ne sai dauke shi kawai da bindigan shi wala jinaha, alaikum amma babu laifi gare ku in kana bikum adan min mafirin. idan kuna da matsala na ruwan sama ya yi yawa aukuntun marza ko ba ku da lafiya an tazaru aslahatakum ku ija makaman nasu wa ku zo hizrakum amma ku zan cikin taka tsantsan game da abokanan gaban ku iya iyawan ku inna allaha adda lil kafirina azaban muhina hakika Allah ya yi tattalin azaba na walakanci ga duk waɗanda suka kafice masa Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka ba mu tsaro سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم Allah ya saka. Thank you. wa alaikum assalam mutum eh a hanyar kanan zuwa ina idan idan ya kan shi zaɓi misali a ba zai kasaru ba tafiyan bai kai ai kasaru ba amma idan tafiyar ta kai kamar daga zariya zuwa kaduna to za a yi kasar tashan yari ya kai mil kilomita nawa ko mil nawa ban san ko mil nawa ba ne ya kai kaduna a za a yi kasar na'am gaba da tashan yari to za a yi kasar kenan

mahaifanta ne to a yanzu ba gidanta ba ne abinda na ba kina gidan miji ba ne in kin je ganin gida za ki kasaru kina kwana nawa a ba za ki kasaru ba za ki cika sallanki eh, wato abinda ke hana mutum kasaru ka je garin da mijinka yake ko garin da matarka take yanzu misali wanda yake aiki a abuja yana da mata a zaniya yana da mata a abuja kila ma yana dai shifkin ɗinsu ne ko ma dai yaya ne ko wannan yana zuwa mata wuce yadda ana yi idan yana hanya daga nan zai tafi abuja sallah ta kama shi zai kasar amma da ya jira a abuja to gida ya zo tun da yana da mata ba zai kasar ba ko kwana ɗaya zai yi haka nan in ya dawo wuce yan nan kila ya dawo juma'a zai koma lahadi to kwana biyu ya yi ba zai kasar ba tun da yana da mata a nan gida ne tun da mutum ke da iyali da gidansu ne amma in mutum ya koma aiki abuja ko kaduna can yake zaune mahaifin shi na nan mahaifiyarsa na nan yayi da kani da komi suna zariya sai ya zo kwana biyu weekend kasar zai yi saboda gidan shi ya koma kaduna an fahimta uwa ko uba ko yan uwa ba su hana mutum ya kasar amma mata tana hana don Allah ku dubi kusanci uwa ba ta hana ba amma mata ta hana daga nan sai ki san wa za ki zauna da shi wanda yake karatu a wani gari misali mutum ne dan sakwato yana karatu a jami'an nan namu ko to in ya zo jami'a a matsayin shi na ba ko sanista din zai ta kasar a ka'idan kasar kwana hudu in za ka cika kwana hudu ko sallah ishirin a waje za ka cika sallah saboda haka shi ya zama dan zariya yawwa amma da a ce zai tafi wiki gida kuma bai da mata zai kwana biyu ne ya dawo to in ya je gida ƙasar zai yi yanzu gidan shi zame tun da mafi yawan zaman shi a shekara a zame an fahimta to kuma da a ce ya koma gida zai zo ya duba sakamakon jarabawa ne wanda yake bai wuce kwana ɗaya ba tsanani kwana biyu ya gama ya koma nan kuma zai kasar to haka dai ake auna abubuwa ci Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya saka iyayen malam da shirya zuriyar malam Allah ya tara ma a gidan aljanna kamar yadda ya tara mu a wannan masallaci a malam ga wata fara ko da ke ta tashi a fara wata take a kawo maka kai tsaye kai mata addu'a ga takardarsa sai ta ba malam aliyu shi ma ɗari biyar ni ma ta ba da ɗari biyar sai assalamu alaikum da fatan malam yana lafiya Allah ya sa haka amin malam don Allah ina so ne a taya ni da addu'a ni iyayena da ‘ya'yana da na sauran musulmai malam ina son a taya ni da addu'a Allah ya sa na albarka da ba su albarkan na ilimi. muna roƙon Allah ya asma'i bil husna wa bi sifatihil ula iyayenki Allah ya nufa albarka in sun rasu Allah ya sa suna gidan aljanna sai na Allah ya miki albarka Allah ya sa a zama lafiya ƴaƴanki Allah ya miki albarka Allah ya muku albarka Allah ya sa su haddace alƙur'ani su bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sauran mu ma duka Allah ya muna albarka Allah ya cikin iyayenmu Allah ya kuma kyautata rayuwar ɗayanmu ba wata dalilin eh, dubu ɗaya wata sa ajiya wata sa da shi da ba wanda ta sa rai sai ya sa abin shi a da yaddan Allah zan ci wannan dubu ɗaya. Eh, da yardan Allah zan nemi wani abu mai kyau wanda zan keta raini a yi ba sabon ba mun gode da mai jan baki da mai karanta tambayoyi an ce kowa an ba shi rajin nawa to Allah ya ba mu aljanna Allah ya saka mu aljanna akwai wata akwai marwa da daga ta can ta ba da sadakar yara da yake don Allah ya iyayen da muna fatan iyayenki in sun rasu Allah ya gafarta musu Allah ya ba su aljanna ke ma Allah ya biya miki bukatun ki na alkhairi da mu baki daya ko wata ta ba da dubu da ta ce da ran a sa a na marayu a mata da to in iyayenki sun mutu Allah ya ji kansu sai kuma Allah ya taimake ki yadda kika taimaki marayu Allah ya tallafa maki Allah ya saka da azai akwai wata ta ba da naira da ita ce assalamu alaikum dan Allah malam ina so a yi ma na, addu'a baban na, da baban mama na, da baban sarruka sun uwata da duka sun rasu don Allah malam ina so a yi miki addu'a na gode Allah ya biya ku amin liman da na kowa ba yau iyayen mijin da iyayen na bangare biyun matansu da mazan su muna fatan Allah ya sa suna aljanna sai ma da mu Allah ya haɗa mu a gidan aljanna Allah kuma ya biya bukata wannan ta ce assalamu alaikum barasta Allah ya saka ma malam da gidan aljanna kuma Allah ya shirya zuriyar malam alhamdulillah addu'a da aka yi ni bara na ji daɗi abubuwa sun warware wasu sauran kaɗan yana godiya don Allah ƙara sani a addu'a kuma da mahaifina Allah ta'ala da sauran mutane. To muna ƙara addu'a gare ki dukkan matsalolin da suke damun shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya kau da su bari ki. wasu abubuwa na nasarori Allah ya hada miki. iyaye kuma Allah ya ji kansu kuma muna fatan dukkan matsalolinmu Allah ya yaye mana fatanmu na alkhairi Allah ya tabbatar mana iyayenmu Allah ya ji kansu wannan dama da sadaka naira ɗari haram assalamu alaikum wannan mata ta ba da sadaka naira ɗari don Allah a sanya yarinya na a addu'a ta yi saukan ƙur'ani Allah ya sa ɗari na To muna fatan Allah ya ba ta fahimtar alƙur'ani da aiki kuma Allah ya sa gobe kiyama gaba ɗaya mu da ita da iyayenta da namu da mu kanmu Allah ya sa alƙur'ani ya cece mu. wasu sai wannan suka aiko min da wannan ya da malam marayu ne kaya ne ga shi wani mai muna fatan Allah ya anshi wannan aiki kuma suna tawassuli da shi Allah ya ba su miji na gari muna fatan Allah ya ba kowace mace miji na gari wanda kuma take ɗakin mijin Allah ya daɗa kyautata mata shi to ga tuwo duniya adda kotun shayarwa shi kuma za a ba mareniya za a ba mareniya ce Allah ba a kun ga jihudin da ko ta shafa ta ga me za ta bayar sai ta ɗauko kwanoninta Allah ya baki a kushin gidan aljanna Allah ya sata malam da tsiri. Da wata tambaya ake cewa assalamu alaikum malam don Allah ga tambaya na. Mijina ne baya son haihuwa. kullum gori ke mu wai na cika mashi gida da yaya yara don Allah malam in na je na yi tsarin iyali ba ni da laifi in ya ce ya kin cika min gida da yaya sai ki fashe da dariya ki mai da abin ba'a ka ce mai gida ai kai kake kakkaɓo su ka kyale su a liƙe ka daina kakkaɓo su mai gida game da abin wasa cewa ya zungo su sai gida ai kai ne kai ne kai ne balle lele na shi kenan sai a ta zungo 'ya'ya haka za ki yi wato al'amarinmu yana da daban ga jahilan da masu ilimin wasu wa bai son haihuwa haihuwa kuma arziki ne wallahi kuma shi haihuwa kamar ruwan sama ne shi na farkon damina zai fi amfani ko na ƙarshen damina Allah ya sani wallahi sai ki gama haihuwan ki zo sun tsaya ki cikin na sha uku a ita maganganu to wallahi duka gaba ɗaya sha biyun nan na sha hukun nan shi ya ga alheri in ba ki sani ba na ɗaya dai sai ki ga ya fito kamili ya fi kowa kamala a cikin ya fi kowa hankali ya fi dukansu ilimin addini da na sana'a ya fi su arziki na duniya ana fatan na lahira ya fi su jin kai da tausayi ga iyaye kuma in kin mutu ya fi kowa zabga addu'a sai dai bai kafa koshi a ƙasa ba sai ya tuna da iyaye sun ga ashe ga inda riban yake da an je an kulle miki mahaifa fa ko an zazzabga miki allura ko kin su gurgudi ka. kai jama'a Allah ya kawo mu ji mace ta yi ciki wani yana dan uban ki ana cikin nan ba to da ka hana ta ka ɗauki mataki ai sai ka sa mata ido kai ta ba ta tuwo kai kiba wato yana daga cikin muguntan maza da zalunci kudin da kai ba ka so ita tana so me ya kamata ka je a yi maka allura inda gaba ɗayan ku ba kwa so shi kenan in dukan ku ba kwa so shi kenan amma tana so menene ma na gori wajen cika min gida da 'ya'ya eh wato ba abin takaici yadda Allah ya mabawa ni'ima ya yi hukunci wannan sabon bakiki wallahi a yanzu haka akwai mai kudin gaske da za a ce ya ba da fiye da rabin dukiyarsa ya samu na wallahi sai bayan na sai yana da gidaje yana da motoci yana da kudi abinda kawai Allah bai bashi ba haihuwa yana nan ya auri gazawa ya auri budurwa in an ce wannan mai haihuwa ne ta rabu da mijinta tana shiga gidan shi sai ka shiru kamar an shuka jinsa Allah ya maka ni'ima kai rubuci wa kaga ya sai da a kasuwa sai dai Allah ya ba mutum kuma kudin ka bai baka mulkin ka bai baka sai Allah ya baka yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u asima baiwa Allah Allah ya sa ki irin matar da annabi yake a aurani tazawwaju alwaduda alwaluda fa inni mukasirun bikum al-umama yawm al-qiyamah annabi yace ku auri mata wadda take kaunar ku kuke kaunarta wanda ko an ce tafi gidanku don uban gida ta cikin gida ke da wani gida nake da shi da ya wuce wannan ta cika a. wanda in ta nannaɗe ta ce sai gida ce shi nan mutuwa ta tazo mijin ya ce shi ke nan mutuwa ta tazo ajalina ya zo kina fita zan mutu kuma tana fita ya kama zazzabi da ji ga can ana mashi ƙarin ruwa a guje za ta fallo tana zuwa kuma sai sai jingije a cire ledar dama ai ta ne ruwan to shi ya sa wasu lokuta mu zama a hankali wani lokaci miji sai ta matan shi biya kuma wallahi tana rabuwa da shi sai shiga cikin damuwa nan da nan biye faham ya rame wani lokaci mace ce ta tsiyama ma mijinta kuma tana son shi fa ta ji wawuya Randa ya danna mata saki ta yanka ihu tana sallan lami da gaske kake yi to ni da gaske kuma ya ce ya saki kafin kwana bakwai ta yi dan wuya nan duk ya fada in ka ɗauko abul din nan za ka ije a makogaranta bai faɗi ba saboda rama haji. da Allah mu rinka haƙuri da juna ya eh, rinka haƙuri in Allah ya haɗa to a yi haƙuri ba wani mala'ika a cikin mu nan Kusko ne za a iya yi ko ba haka bane ga gajiyawa ta dan adam am, wane yam eh na giya wanda aka mata ta ji sauki Allah ya ƙara mata lafiya Allah shi ne aka kawo ta in ba dinkin mun tsufa ba ma sai in aure ki eh ga ta nan kamar ɗan indiya Allah ya miki albarka to ta yi mun tsufa ne yanzu haka ma wawulo take da shi ba ko masha Allah ana ta ya Allah muna roƙarka da izzatuka wa jalalika wa bi rahmatika Allah ka yaye ma wannan baiwa ta ka abin da ke Allah ka shiga al'amarinka Allah ka haba ka da damuwata duk wani abin da yake ba mai daɗi ba Allah ka cire mata Allah ka sa mata ni'imarka da rahamarka da rahamarka a rayuwarka Allah al-azima رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي اللهم رب الناس وأصحاب الباس الشافي لا شفاء شفاء لا سقما kowa da damuwarsa ko a san wanda bai saba ɗaukan 'ya'ya ba sai ya rike baya